Assalamu alaikum rahmatullah. Barkan ku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkan ku da zuwa wannan tasha ta mu mai albarka ta Hausa Sik TV. Me yasa gwamna Zulum ya damu da a mayar da 'yan gudun hijira gida? Sirrin da ya kamata kowa ya sani. Rayuwar mutane a sansanin 'yan gudun hijira ba alheri ba ne musamman ga musulmai. Amma su makiya zaman lafiyar mu kuma makiya addinin mu suna matukar murna da farin ciki su ga musulmi yana rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira cikin wahala da takura da wannan ne za su samu damar cimma burinsu abubuwa da suke faruwa a sansanin 'yan gudun hijira da ke kasar borno babu daɗi ƙungiyoyin sirri na turawa sun zo da sunan za su ba da agaji da tallafi ta ƙarƙashin ƙasa suna yi wa musulunci da musulmai muguwar illa fiye da illar da 'yan ta'addan boko haram suke yi wa musulunci da musulmai a sansanin 'yan gudun hijira na borno an raba adadi mai yawa na musulmai da addinansu sun yi ridda an lalata tarbiyyar musulmai maza da mata an koya musu shaye-shaye da ha'inci da rashin kunya da rayuwa irin na bayahude ga luwaɗi da maɗigo kawalai suna cin kasuwarsu a sansanin 'yan gudun hijira zina da 'yan mata da matan aure ya zama tamkar ruwan dare wasu sai an yi zina wasu sai an yi zina da su kafin su samu abin da za su ci ban sani ba ko kun fara fahimtar dalilin da ya sa gwamna zulum ya matsu da a mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu a hirar da gwamna zulum ya yi da bbc yana cewa Rayuwar wahala da ake yi a sansanin 'yan gudun hijira ya sa wasunsu suna shiga cikin kungiyar Boko Haram, to gaskiya matsalar ta wuce haka, shiga Boko Haram da sauƙi a kan matsalar da ke faruwa a sansanin 'yan gudun hijira. Jama'a ku duba abin da ya faru a ƙasar Somaliya kafin 'yan tawayen Somaliya su ɗauki makami a kafa ƙungiyar Al-Shabaab. somaliya shari'ar musulunci suke yi ɗari kusan kashi 99 na mutanen somaliya musulmai ne amma me ya faru bayan 'yan tawaye sun ɗauki makami aka mayar da miliyoyin mutane sansanin 'yan gudun hijira a lokacin sai da aka wayi gari babu wata hukumar tsaro da take aiki a somaliya kowa yana rike da bindiga babu gurin kai kara somaliya ta koma matattarar kowane irin ɗan iska a duniya har daga nan najeriya mutum zai aikata mummunan laifi ya gudu somaliya ya ɓuya a can ƙasar ta lalace gaba ɗaya dubbannin somaliyawa sun tsallaka turai sun yi ridda daga kan iyakar turai za a tare su a ce duk wanda ya yi ridda za a bar shi ya shiga duk da wannan mafi munin barnar da ya faru a somaliya shine mayar da mutane zuwa sansanin 'yan gudun hijira idp camp aka ajiye su manyan ƙungiyoyin turawa da na addinai da na addinin nasara aka ba su izini suka je somaliya suka kafa sansani suna taimakon 'yan gudun hijira suka gina manyan ɗakunan bautar addinansu suka ɗauko hayar dakarun nato don su ba da kariya na musamman ma wannan ɗakunan bautar da suka gina duk bala'in 'yan tawaye ba su isa su kai hari wannan wuraren ɗakunan bautar su ba shekara da shekaru miliyoyin somaliyawa suna rayuwar wahala a sansanin gudun hijira a nan ne aka yi wa musulunci mafi, munin barnar da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin ƙasar somaliya don ku gane yadda makircin yake sai aka zo batun cewa a mayar da 'yan gudun hijira zuwa gidajensu a ɓoye kuma sai a ƙarfafi 'yan tawaye a ƙasar sai a ƙarfafi 'yan tawaye a sakar musu da hanya mutane suna komawa gida sai a ji an yi hari saboda ajandar da ake da shi shine ana so dole mutanen nan su dawo sansanin gudun hijira a ci gaba da yakar addinin musulunci to jama'a wannan shine sak da abin da yake faruwa a ƙasar borno kuma shi ne makircin da aka shirya a garin kokawa bayan an bar fararen hula sun koma gida boko haram suka buge garin suka yi garkuwa da ɗaruruwan mata da maza jama'ar musulmai ko kuna da masaniyar cewa kashi 40 cikin 100 na mutanen somaliya yanzu ba musulmai ba ne kun san cewa yanzu a somaliya har da stanic Church wato ɗakin bautar addinin masu bautar shaidan. Kun san cewa yanzu har da free thinkers wato waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba wanda a da musulmai ne. Wanda kafin rikicin ƙasar kashi 99 cikin ɗari na mutanen ƙasar musulmai ne a ina aka raba su da musulunci amsar shine a sansanin 'yan gudun hijira wannan ne fa abin da ake so a kawo jihar borno gwamna baba gala zulum mai kishin addinin musulunci ne ya san sirrin kuma ya san makircin da ya sa aka bar mutanen borno suke rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira alhali ana da ƙarfin iko da za a iya mayar da su garuruwansu kuma a kare su amma an ƙi shi yasa hankalinsa a tashe yake ba shi da wani buri da ya wuce a kwashe mutanen a mayar da su gidajensu domin matsalar ta wuce na cewa suna shiga kungiyar boko haram saboda wahala kuma ta yadda za ku kara fahimtar cewa makirci ne shine me yasa idan ɗan boko haram ya ajiye makami ake ɗaukar shi a masa gata a kai shi keɓantaccen guri wai ana canza masa tunani zuwa wani lokaci a yaye shi a ba shi kuɗaɗe a sallame shi bayan ya gama kashe mutane su kuma 'yan gudun hijira an bar su a sansani cikin tsanani wahala da azaba babu wani kulawa don haka ajanda ce wannan da makirci domin a yaƙe mu ta ƙarƙashin ƙasa kuma sam bai kamata gwamnonin arewa musulmai su ƙyale gwamna zulum akan wannan yaƙi ba shi kaɗai musulunci ake yaƙa duk wanda allah ya bashi iko ikon faɗa aji a wannan gwamnati bai yi wani yunkuri na ganin an mayar da 'yan gudun hijira gida ba kuma ya san abin da yake faruwa a sansani to wallahi ya ci amanar musulunci kuma sai ya haɗu da mummunar sakamako a gurin allah daga ɓangaren musulmai maciya amanar tsaro masu ƙarfin iko da suke yi da suka iya yarda a mayar da mutanen gida daga sansanin gudun hijira saboda kwaɗayi na neman kuɗi ya sa sun kasa fahimtar cewa yahudawa suke yi wa aiki ba tare da sun gane ba to su shirya haɗuwarsu da allah kamar yadda nake cewa su ma 'yan boko haram da tsakirin 'yan kungiyar madakila masu kafirta malamai da halasta zubar da jininsu wa Yahudawa suke yi wa aiki ba tare da sun gane ba tabbas irin wannan bayanan makiya ba sa ƙaunar ya bayyana dole a cire tsoro a fito a faɗi abin da yake faruwa domin kamar yadda gwamna zulum ya faɗa ne idan ba a cire tsoro ba an faɗi gaskiya ba to wannan yakin ba zai taɓa ƙarewa ba kowa ya san da wannan ya allah ka kawo mana taimako da agaji ta yadda ba mu yi tsammani ba amin sun amin ya Allah duk wanda ya ɗauki hannunsa mai albarka ya yi shiya ɗin wannan takaitaccen sirri da makiya ba sa ƙoƙarin ba sa sanya bayyana Allah ka biya masa ko kuma ka biya mata bukatunsa na alkhairi amin sun amin Allah ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya